Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Mai girma gwamna ya yi jawabi akan tsaro na jihar Zamfara. To, alhamdulillahi ya yi bayani akan tsaro alhamdulillahi. Ni mai girma gwamna ina maka fata alheri da kai da mataimakinka alhaji mahadi aliyu da kakakin majalisa da alhaji ibrahim mallaha alhamdulillah ina maka barka da zuwa ina maka fata alheri kannan abokan aiki na alhaji sa'idu dan sadau alhaji ima sarkin rafi da alhaji wambai da alhaji sanin jaji da malam ibrahim wakala abokina mataimakin gwamna na da ina muku fata alheri kan nan akwai emiyoyi wayanmu da yannanmu da kuma wayan ƙasa duka ina muku barka da zuwa ina muku fata alheri to alhamdulillahi girma gwamna ya yi jawabi alhamdulillahi alhamdulillahi to wasu sun sani wasu kuma wasu sanna ba to sunana muhammad abubakar tsohon aiki na ƙasa alhamdulillahi ni ɗan hashen busau ne kin busau ka ni cikin wasau a nan na tashi Allah kai na matsayin da nake a yanzu alhamdulillah to zan ɗanyi tsokaci abinda muka yi wajen da ni da gwamna a baya wanda kowa bai san mun yi ba daga ni sai shi muka tattauna alhamdulillah to mai girma gwamna ya same ni a Abuja a gidana ya kira ni shi mashi to ba ni a gida amma muna mitin amma ya bani awa uku insha Allah mun gama zan kira shi alhamdulillahi mun gama mitin mai girma gwamna na taso na kira shi na ce to ya bari in zo ya ci a'a in bari ya same ni don ni a babba to shi kenan alhamdulillah girma ya same ni a gidan shi ya same ni a gidan nan to mun zanna ya ce mani sanadin zan shuri na ina son in ba shi goyon baya yana son mu yi tafiya ta da shi ce to mai girma gwamna kasanni ba ɗan siyasa ba ne kuma ni ba ni siyasa ya ce ya sani amma yana son komi ne yi in aji in yi haƙuri in ba shi gudunmawa saboda a yaƙi 'yan ta'addar jihar zamfara in ba shi shawara da ce to alhamdulillah to amma ni akwai sharaɗi wanda muka yi da shi na ɗaya na ce mashi to ni ina da aƙida Aƙidata shine na ɗai ina son alƙawali a aka alƙawali a cika. Na biyu ina son a yi gaskiya. Na uku ina son kowane ne, kowane ne komin girman shi, komin matsayin shi idan aka kama shi da laifi dumu-dumu a mai hukunci. girma gwamna ya ce mani ya yarda. ƙoƙari tattauna maganganu masu muhimmanci alhamdulillahi muka yi bankwana ya ce mani in samu lokaci in shigo jiha alhamdulillahi na samu lokaci na shigo jiha mai girma gwamna na sami shi a fadar gwamnati ga sanata ɗan sadau ga nan zanne ga mai girma imanin. ga sanin jaji nan niya ga malam wakala nan alhamdulillahi da su muka zanna muka tattauna ya za a bullo ma lamarin tsaron zamfara da mataimakin gwamna alhaji mahadu aliyu ya haƙuri alhamdulillahi da kakacin majalisa alhamdulillahi ya za mu yi ma bullo ma lamarin tsaron jihar zamfara alhamdulillahi na buɗe baki na to har yanzu zamfara san ta tsaye saboda ni lokacin gwamnatin abdulaziz yari ni mun ɗin samu takin saka ya shiya amma shi bai fahimce ni ba ne sai da baya ya zo ya fahimce ni kuma ya isko ni abuja ya bani haƙuri na ce ba komi bai fahimce ni bane tun can azal. Da ya fahimce ni da ba za mu samu takin saƙa da shi ba. Saboda shi mai gidan shi ya rima Alhamdulillah na ba shi gudunmawa, ya gudunma, ya sani ina matsayin kwamishina. Ya sani kuma har gobe wallahi yarima yana ganin girmana, yana ganin girman shi. amma saboda harkar siyasa ne ban sa kaina gare ta ba saboda ni ma'aikaci ne na gwamnati har gobe albashi na alhamdulillahi a wata wallahi ina samun shekara biyar ban canye shi ba a wata in ci zanyi albashi na wallahi ina shekara biyu ina shekara biyu ban canye albashi na ba ko to ka gani alhamdulillahi sai muka zo muka zanna yanzu ga shi mun zo ga muna fadar gwamnati mai girma gwamna ya tara mu ina son mu bashi haɗin kai da goyon baya na dangane da tsaron jihar zamfara to har yanzu na ƙara faɗa mashi jawabi a kai ni ina son gaskiya ni ina son amana kowane ne komin girman shi ko matsayin shi idan aka kama shi da laifi ba mai hukunci mai gidan wasa na ɗan sadu ya ce gaskiya ne haka ne ima ya ce gaskiya ne haka ne umbai ya ce gaskiya ne haka ne malam wakala ga nan ya ce gaskiya ne haka ne aka sa hannu gwamna ya ce ya amince alhamdulillah aka yi mitin suka ce sun tsaye da ni matsayin chairman alhamdulillah na ansa mai girma sanata sa'idu babban yaya shine mataimaki mai girma ima shine sakatare alhamdulillahi muka shiga local women 24 eh, local goma bincike muka bincike muka zakalo masu sa hannu da ta'addanci wanda ake yi a jihar samfara. ga sunan gabansu in na yi karya ga sunan suna ji na su yi magana alhamdulillahi a girma gwamna muka samu emir beard wanda ta sa hannunsu cikin ta'addancin zamfara muka ƙara muka bincika muka samu wayan ƙasa ta sa hannunsu su 35 a cikin ta'addancin zamfara muka rubuto takarda a rubuce muka zo muka baka mai girma gwamna ka ce mai ma uzuri muka uzuri za ka yi bincika har kwanan da ake yanzu baka ce mana komi ba billahi kwamishina na 'yan sanda na jihar zamfara ya same ni a gida ya ce mai gida na ce eh. ya kyan ta waya zai zo ni ce ya zo ina gida ya same ni a gida mai gida na ce eh ce mani ya kama jami'an siyasa da makamai a gidansu mai addadi a yi na ce zuwa ne ne ya ce mun kaje kaje kaje na ceto, mu je ganin maduna muka je da kaina ni na tabbatar na ganin maduna na zo na same ka fadar gwamnati ga ka ga alhaji mahadi ka da muka bayani ka ce man za ka ba. kannan da wannan kuma akwai emiyan eh, da yabba miliyan goma sha ɗaya can hanci yayana ɗan sadau ganin zanni ima ganin zanni alhaji malam wakala ganin zanni na ce ni ba zan ansa ba na kira su na shiga kuɗi nan emiyawa eh, ne ya kawo gashi nan kun ji sai ka yi a asiri game da wannan lamari muka tashi muka je wajenka muka same ka muka faɗa maka ka ce za ka ɗiba yau muna cikin wata na hudu ga muna cikin wata na biyar har yanzu gwamna ba abin da ka yi to don haka ni wanga zama alhamdulillahi alhamdulillahi ni dai ba ni buƙatar komi gare ka allah ya ruwa asiri kuma allah ya ƙara ruwa kowa duk wanda a cikin munaniya ba wanda ke bara a wurinka muƙami duk wanda ya riƙe muƙamin IG na ƙasa a shar'ance a dokan Najeriya daga shugaban ƙasa sai kwamishinan sai IG na ƙasa to ka gani ban da kuɗin wani abu gare ka in ce na buƙatar kuɗi wurin ka ba na buƙatar kuɗin gare ka amma saboda jiha ta ce gidanmu ne garinmu ne na ba da goyon baya na ba da kaina da dukiyata na kashe aiki na na zo na taimaka maka amma ka gaza ya komi don haka ni ku yi haƙuri ban yi zuciya ba ban yi fushi ba amma daga yau ka da ƙara nema na ga magana mutum na yaƙi da yaƙi mai girma sanata ɗan sadau ya hidda hannuwa na yi gashi rubuce mai girma ima ya haɗa hannuwa ne gashi rubuce mai girma sanin jaji ya haɗa hannuwa ne gashi rubuce don haka mu ne kwamiti mu biyar daga wannan zama da muka da kai ba za mu ƙara zama da kai ba na maganar wai aje aje a bada aje a zanna a yi mitin na maganar yan ta'adda ba mun kai ƙarshe da kai mun kai ƙarshe da kaya mun kai ƙarshe da kaya Alhamdulillah, mun gode ka samu aiki mun yi aiki wani gwargwado mun san masu lahi za zamfara mun san 'yan ta'adda hasan fara kai ma ka san su amma ka ruwa masu asiri ka kyale su baka ci musu komi ba hatta da 'yan siyasar ka bilahin azim akwai wanda kama da makamai cikin gidajensu ni na san su ni na san su kuma in ka ce in fada in fada ni na san su ta satile har mara bido na yi a wurin na ɗauki mara bido a wurin na zo da su a filis in ka ce in gwada in gwada a nan kowa ya gani na girma gwamna don haka jiha ta kace ka da ikon jiha duk abin da ka gida ka ga dama shi za ka yi amma dan allah dan allah dan allah ka ji tsoron allah ka ji tsoron allah ka taimaka ma talakawanka ka da su cikin wani hali da suke ka hidda su cikin masifa da suke ga fatarar yunwa ga talauci ga wannan rashin lafiya ta majama'a yawa to don girman Allah don girman Allah ka taimaka